shigo mana a shi kushe ne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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da farko muna gode wa Allah da ya ba mu iko da dama na ziyartar wannan majalisi darul hadis da ke nan magumi a ƙaramar hukumar zaria jihar kaduna najeriya makasudi shine ɗaya daga cikin watan malaman sunna kuma imam wa khatib fi masjidi ali da makka al-mukarrama ziyara ya kawo nan kasar bai wuce yan kwanaki ba allah ya sa kuma mu ma ya ziyarce mu nan zaria to tun da ya ziyarce mu kafin ya zo ya gaya mana cewa yana son ya ziyarci marakis al-islamiyya ya kuma ziyarci du'ad na ahlus sunna na biyu wannan yanki namu Zaria da jihar kaduna gaba daya alhamdulillah a sheikh yaqub musa ibn yaqub hausawi sananne ne a cikin garin makka da masallacinsa kusan da yawa ɗaliban jami'atul islamiyya sun ce sukan yi sallah a masallacin shi ya kawo mana ziyara ya ce litta'aruf kawai dai a san juna saboda asalinsa mutumin najeriya ne wanda ya haifi abin jaddu kashi wanda ya haifi kakan shi shine ya tafiya zuwa ƙasar sudan daga can ya wuce ƙasar saudiya a can ya haifi iyayensu da kakanninsu ana aka haife su suka taso bayan taso wasu, su dai ba su taba zuwa nan ba zuwan shi nan shekara uku kenan da fara zuwan shi najeriya amma yakan je kasashe ya shirya daura ilmiya ya karantar har ijaza yakan bayar kuma ya haɗu da manyan malamai waɗanda muke jin labarin su inda muka tattauna kuma mun fahimci haka ya yi karatuka a wurin da yawa irinsu alhamdulillah waɗanda muka sani galibi wasu abokai ne nashi mun tattauna da shi akan a sheikh wahid bin abdulsalami bali ya ma ce mana in Allah su zai ɗauko shi ya zo ƙasar nan da shi a wani lokaci in zai dawo da izinin Allah kuma in Allah su zai dawo zai shirya daura da izinin Allah to malam huwa arabiyun walakin hausawi kuma ya tafi an ya takallama bi hausa walakin huna ya a nuridu أن تقدم آه، كلمات أما باللغة العربية لأن في هذا المسجد أو أو الطلبة يفهمون نعم. ما تتكلم عليه باللغة العربية ولكن آه، بالأخير ولو قليل أن تلخص هذه المقدمة بحوسة yana jin hausa gaskiya kuma yana muhawala kwarai akan yinta shekaran jiya muka shirya za mu su shekaran jiya ne kuma la to ne waya sai shi malam mai shago ya ce sun tafi suna kano kuma kanan da suka je har muka inda ya je don ni ban yadda farko kana kano to amma sai na yadda kuma da ya haɗa ni da waɗanda ya je wurinsu don na san ba dalilin da zai kawo su nan zariya a yanzu kun kuma za su zo zan iya sani to sai ba su na muka gaisa da su sai na sami yaƙini yana can to jiya kamata a ce mun taho nan to jiya kuma sai ya nemi a shekarun jiya daddare cewa zai kai ma 'yan uwa A du'a can kaduna ziyara to tun safe muka tafi kaduna da shi man tafi wurin su malam ahmad algarkawi man tafi wurin su malam tukul almanar duk inda muka je dai ko zama ba a yi a tsaye aiki ba wanda muka zauna tare da shi don malam tukul almanar ne ma yake cewa da ce da na mai waya cewa ga munan tahowa gaskiya da shi zai musu hudu ba ya ce kai ba ma mai malarci kai mana hudu ba sai ya ce a to a masallaci shi muka yi sallah alhamdulillah malam zuwan shi an fa'idantu da shi kwarai ya karantar da usulun salata duk da ba a gama ba ya karantar da muqaddima ta Ibn abu zaidun ne. Ah, alhamdulillah ya yi dai nasihohi kwarai kuma an amfana ah, muna roƙon zumuncin nan da ya fara allah ya sa ya ɗaure tsakaninmu da shi ah, abu na biyu malam ya ci zai rika dawowa insha allah asalinsu 'yan jihar jigawa ne nan wurin haɗeja semina da izala ta shirya na abuja lokacin ya fara shigowa najeriya kuma da ya shigo allah ya taimake shi ya matsa sai da ya gano inda 'yan uwan shi ce a nan jihar jigawa kuma da ya gano ya je sai wasu tsofaffi guda biyu su ne suka san waɗancan kakannin nashi suka haɗa shi da waɗanda cewa waɗannan 'yan uwan ne da ake cewa suna marka to tun daga nan mala ya ci gaba da dawowa a shekarun nan uku zuwa wurinsu da ziyartarsu to kuma min babu aula inda har yana zuwa wasu ƙasashe har ya shirya daura ilmiya kuma gaskiya duk karantar wadda yake za ga ulumul alani da wuya ta ga ya sa wani littafi haka inda ba annahu balaga wa sarf da ilmul hadith da sauransu su ne za ka ji yana karantarwa alhamdulillah duk da yanzu malam ya dage yana so su ya iya hausa kuma gwargwado yadda muka fahimta zuwa yanzu ya samu abin da ya samu da na iya hausa malam allah ya saka da alkhairu ah, walau kalima ya sheikh ce tanfa'una wala ta dorona.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما أريد أن أقوله هو شيء وجيز ولكن في طياته المعاني الكثيرة إن شاء الله هنيئا لكم هنيئا لكم فيما أنتم فيه من طلب العلم وطلب العلم لا مثيل له لا يعدله شيء طلب العلم لا يعدله شيء أبدا تجد في هذا المكان الذي وجدته ورأيته رأيت اهتمام عظيم من قبل المشائخ هنا والشباب والعجيب حتى النساء حتى النساء يسعين في طلب العلم وهذا شيء جيد حتى يتفقهن في الدين والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه الذي رواه البخاري يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي حديث آخر يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يعطي إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاك الدنيا ولم يعطيك الدين فهذا ليس بمعيار لمحبة الله سبحانه وتعالى لك إنما إذا أعطاك الله جل وعلا الدنيا والدين معا فحمد الله تحمد الله على ذلك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين هذا حديث عظيم كنت في سفرة من السفرات رجعت من السودان فركبت مع شاب صومالي شاب صومالي ركبت معه من مطار جدة إلى مكة فأثناء الحديث عندما تجاذبنا الحديث أعجبت بكلام قاله فعندما كنت أقدم له بعض النصائح وأنا أتكلم فتجاذب مع الحديث في ما يتعلق بشؤون الدين فقال لي يا شيخ قلت له نعم قال أنا أتعجب من حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قلت له ما هو تعجبك قال أنا أتفكر في هذا الحديث هل معنى هذا أني إذا كان أنا تفقهت في الدين الله أراد بي خير قل له نعم قال يعني أنا أتفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله إذا أراد به خير أتفقه في الدين قل له نعم وأنت على خير فالأمر الذي الشأن الذي أنتم فيه شأن عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فالعلم ميراث الأنبياء وكل من قعد أو جلس في هذا المكان فهو من ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم إنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر كان ذلك خيرا له والعلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال البخاري رحمه الله فهذا العلم يحتاج إلى جهد يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وعي ويحتاج إلى فهم وتركيز وعلى الإنسان أن يهتم بالوقت لأنهم يقولون العلماء العلم هذا تعطيه كلك ويعطيك بعضه فما بالكم إذا الآن نجد طلبة علم يعني لهم أوقات آه، قليلة جدا للعلم أي علم من هذا أنا كنت أدرس عند أحد المشايخ وهو الذي الحمد لله بفضل الله يعني اكتسبت منه أشياء كثيرة لازمته 23 سنة لا نقف إلا يوم الجمعة ولا نقف إلا إذا ذهبنا اليوم الثامن من ذي الحجة ندرس حتى يوم السابع من ذي الحجة نحن ندرس وفي رمضان أيضا نستمر جميع علوم الآلة والحمد درستها على هذا الشيخ وسبحان الله كان يقول لي أنا أتعجب عندكم هنا الطالب عندما يكون عنده درس في النحو في الأسبوع يوم واحد قال أي علم هذا قال نحن عندنا هناك في باكستان كل الأيام دراسة إلا العيدين نقف ويوم الجمعة فقط فالعلم تعطيه كلك يعني تعطيه وقتك كلك وجهدك ويعطيك بعضه أما إذا كان العلم تأتي إليه يوم تحضر ويوم تغيب ويوم تأتيك الأشغال وإذا جئت انشغلت حتى في مجلس العلم تنشغل بالجوال الشيخ يشرح وأنت تراقب الجوال أو يكون ذهنك مشغول أثناء الدرس من الأسفل وأنت تنظر رسالة جاءت بالواتساب أو غير ذلك فهذا لا يتعنى الإنسان ولا يتعب نفسه إذا كان بهذه الطريقة العلم يحتاج إلى مذاكرة يحتاج إلى مراجعة أما بعض طلبة العلم الذي يحضر عند الشيخ يأخذ العلم ثم يرجع إلى إلى البيت ويضع الكتاب وعهده بالكتاب من ذاك الوقت إلى الدرس الذي يليه ثم يأخذ الكتاب ويأتي للدرس هذا لا فائدة فيه الدرس يحتاج إلى مراجعة إما أن تراجع بينك وبين نفسك أو إذا كان هناك لك زميل أو الأخت إذا كانت لها زميلة تراجع معها الدروس لأن المراجعة هذه فائدتها ما فائدتها تثبت المعلومات والشرح الذي تلقاه من الشيخ والشيء الآخر قد تأتي كلمة أو تأتي جملة أو يأتي شيء وهو يريد معنى هذا الشيء فيضطر إلى أن يرجع إلى الشيخ يقول يا شيخ أنت شرحت الأمر الموضوع الفلاني كذا وكذا وقد أشكل عليه ماذا فيه فائدة عرفتم على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وأيضا أذكر شيء وهو مهم لا بد من الإخلاص لا تتعلم العلم لتماري به السفهاء لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتجادلهم تباهي بالعلم لأنهم يقولون حب الظهور يقسم الظهور حب الظهور يقسم الظهور بعض الناس قد يتعلم لغرض من أغراض الدنيا لغرض في نفسه يتعلم العلم لكي آه، إذا ارتاد الأماكن يشار إليه بالبنان لكي يفسح له في الطريق وهو إلى آخره إن جاء هذا تبعا فهذا شيء لكن لا يكون قصدك هذا فليكن هذا تبع ذكر الناس لك وإشارة الناس لك لا تكن هي مقصودك بطلب العلم فاجعل هذا فليكن هذا تابع إذا كان هذا تابع لأنه يعني الإنسان إذا كان في هذا الطريق وأثنوا عليه الناس وكثر عليه الثناء ها وهو ليس مراده ب ب ب بسبيله الذي سلكه هذا فهذا لا بأس به هذا من من نعم الله سبحانه وتعالى عليه فعلى كل حال عليكم بالإخلاص لأن الإخلاص مهم في كل ما هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص فالإخلاص مهم وحتى قيل أن سفيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد من نيتي يجدد دائما ولنكثر من قول من قولنا نكثر من هذه العبارة اللهم أنا عن نفسي أدعو بهذا الدعاء اللهم اجعل جميع أعمالي خالصة لوجهك الكريم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جميع أعمالي خالصة لوجهك اللهم إني أعوذ بك من الشرك والرياء والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلبة المال والأهل والولد فيكثر من هذا الإنسان ويصحح نيته لعل الله سبحانه وتعالى يوفقه على كل حال أبونا نتشي النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين دكوا wanda Allah يسود شيء الهيري shi alheri zai tsora wacce hanya ce talabul ilmi neman ilimi kuma abin da ake so in ka tashi neman ilimin nan ka yi shi don Allah ba don ayabe ka ba ba don a dinga gafara-gafara ko wuce malam zai lala ka ɗauki ilimin nan don Allah maɗaukakin sarki don ka umfani kanka ko umfani iyalanka ka umfani danginka kuma ka wuce gaba ka umfani al'umma musulmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ya'ti ad-din ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu yace Allah madaukakin sarki zai ba ma wanda ya so wanda bai so ba zai ba shi duniya amma addini ba zai ba ma sai wanda ya so ba sai wanda ya so sai wanda ya so dan me akwai wanda za su zata in Allah ya ba su wadata a cikin duniyan nan wannan alamar soyayya ce daga wajen Allah lalaba duniya ce ba in Allah ya baka duniyar ya baka addini to wannan ita ce alamar soyayya daga wajen Allah amma in duniya ce ya baka komin da mutum ba zai san account in shi ba iyakan dukiyar shi wanda yake account akwai wanda suke haka ka ce musu ya lissafa mai gare ba sani ba don yawanta amma sai ka zo ka ga baya da alaka da addini wannan baya da amfani irin wa'annan Allah ne yake ba su ladan su da aikin alherin da suka yi na alheri sai ba su ladan su a duniya su jerin gobe tsiyama ba za su samu komai ba to duk wanda Allah ya bashi kokari kuma abin da na duba na gani masha Allah a jariya ko da yake na tafi zamfara na tafi na zauna a Kano kuma haɗe jamma kuma da na zo nan Zariya. masha Allah na ga abin al'ajabi na yi farin ciki da abin da na gani mata da maza mazan masha Allah tabarakallah samari da manyan sai ka zo ka ga mutum dattijo na tsoho amma duk majalisun ilimi za ka same shi iyana su ma 'yan matan masha Allah da matan aure da wanda ba auren ba masha Allah suna da kula da addini to ina fatan Allah madaukakin sarki ya taimake ku akan wannan al'amarin gama talabal ilm eh, neman ilimi babu kamashi babu kamashi wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wajazakumullahu khairan wato wannan malami ni na fara jin labarin shi ne daga wurin malam kabir ga shi alhassan shekarar da ya zo ya je jihar zamfara sun haɗu da malam sa'idu mai kwano ya gayyace shi ya je shirya daura da allah ya wa ɗalibai a can ina jin salasta osbo ko ya shekara eh, ya yi sati uku daura a can wurin malam sa'idu kuma an fa'idantu sosai a can to lokacin shi kabiru yana can zamfara kuma ya halarci daura to a lokacin ne mai magana cewa in har ya dawo to ya kamata ya ziyarci zariya akwai talabatul ilm to kuma da malam ya zo alhamdulillah ya ce gaskiya abinda kabiru ya gaya mai ya ga haka mun ziyarci wurare da dama na ilmi mun shiga jami'ar ahmadu bello da shi mun je wurin yan arabic mun je wurin yan hausa language hod su duka mun haɗu da su mun zagaya wurare da shi waɗanda watan ya ji daɗin ziyartar da ya mana nan kuma ya ce insha allahu sanda zai dawo shi zai shiryo komai nashi haka yake in Allah ya so zai daurar da har jaza zai bayar da izinin Allah to kuma wannan shine abinda na kwadaitu zuwan malam wallahi fi shugulin ko mashgulin jiddan jama'a idan tun safe ni dai na san ba wani kokari gare na daurewa kan ayyuka na wahala ba amma dai na kan ɗanyi amma wallahi sai da wata ran ina jin shekaran jiya waccan ne ko ranar da malami maka waya na yi tunanin a ranar karatu ma da zai a markaz ba zai iya ba ga yaro halifa yake ce min ya yi tsammanin a ranar hafaduwa zai yi kasa ya zo ya fara karatu tun shida da ɗan wani abu sai goma da dare aka tsaya wanda ni zatona ba zai iya yin awa ɗaya ba sai na ce mai malamin ka gaji wallahi ta ibta ya sheikh jidda ne ce wallahi ma ta ibta ya ce a cikin wannan gajiyar da wahala da nake gani shi daɗin ta yake ji ya ce don akwai wahalar da daɗin ta kake ji to ya ban sha'awa Ya zai da aka sa kiɗa a nan za ka ga wasu na tarawa sharkaf sun jike da gumi wanda in ba da rawar bace kai za ka tausa ya ka ce tun da an yi gumi ya kamata a zauna a huta to amma wannan abin da kaga suna yi sun kicibar da gumi wala daɗi suke yi jama'a kun gane fa kullum mu muyassaru lima kulikala duk wani da kake gani abinda Allah ya halicce shi asali dan shi sai Allah ya sauƙaƙe mai yin abin idan Allah ya halicci mutum dan wuta ne ayyukan yan wuta sai gabi mai wahala idan kuma dan aljanna ne ayyukan yan aljanna ba za ka bi suna mai wahala ba za a ga za ka iya sallar dare za ka yi azumi litinin da alhamis za ka ɗauki ƙur'ani ka karanta amma wani ba zai iya ba amma wani zai iya riƙe facebook do wannan baɗalar da ke ciki an gane zai iya tsawon lokaci yana yin taiƙin bacci har ba yana free call ko yana facebook amma lokacin asuba na yi ya tashi je sallar asuba to wannan ba zai iya ba malin yau ta magana da ta ban sha'awa can a karatu da ya a markas yana nuna mahimmancin kula da ni'imar da Allah ya maka cikin talabatul ilm yake cewa yanzu di ba ka ga hancin da ke hannunka ka Allahu akbar ka di ba hancin din da ke hannunka ko credit gare ka ko data ka sade da kuɗi ne ba kyauta bane duk yanda kake son yin abu kana cikin yi idan credit ka ya kare sai a yanki di da kake son ganin abu data kana karewa sai ta yanki ba haka ba ne dole sai ka biya su kuɗi ko ka je ka siyo credit ko ka siyo data ka sawa sannan ka ci gaba da samun wannan connection ɗin ya ce to yanzu a matsayin ka na musulmi ɗalibin ilimi wannan jin da wannan ganin da Allah ya yi ma da a ce ce kama Allah abin da ke so zai sakan maka ganinsu in ko kaƙi to sai ya cire data shi ta kallonka ko data jinka kana cikin ji duk sai ta ɗauki kana cikin kallo duk sai kallon ya ɗauki sai ka mai abin da ya ce sannan ya dawo da ganin da Allah yau mutane wannan tsarin la haula wala quwwata illa billah amma ku diba ɗan adam ɗan uwanmu ne ce yi mana tsari kalli data kana sawa sai ka samu connection credit kana sawa sai ka ci gaba da magana amma yana karewa sai yanke kuma ranka na son ka ci gaba da magana dole sai ka ƙara sa kuɗi sannan connection zai dawo to amma kalli jin mu kalli ganin mu kalli lafiyar da Allah ya mana ba wata data da ya ce da watan babu wani abu da ya ce sai mun yi zai ba mu ita inna Allah ya wuce duniya kuma gashi muna saba mai kuma gashi ko shi cikin saba mai aiki to waɗannan kalmomi irin su da dama wallahi na fa'idantu kware daga bakin wannan bawan Allah saboda abubuwa ne waɗanda suke sa tunani ga ɗan adam da zai taimaka ya ƙara gyara alaƙa tsakanin shi da mahaliccinsa muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi daular da na yi a zamfara zan da ya ce daurar da ya gabatar a zamfara an yi coverage ɗinta zai turo insha Allah gaba ɗaya ɗalibai za su samu to kuma malam wannan yana cikin zakakuran ɗaliban malam albani yawa a sheikh muhammad awal abubakar ana cime mai shagu arabta shago dukkan shago kanti aiwa aiwa to da yana da shago ne amma yanzu ba shago sai makaranta sai Allah ya saka da alkhairi gaskiya ya tahidu kasiran jiddan ala tadrij talaba kuma muna roƙon Allah ya saka maka da alkhairi malam wannan ita ce farko ziyarar ba ita ce ƙarshe ba wallahi ban so a ce a yanzu ne aka zo ba to karfe tara malam ya ce zai tafi kun gane to na auna na ga mu ce tara a taho mu zo nan ya gaisa da malam shago mu wuce darul ladis ya gaisa da mutane zai wuce tara ina jiyo karatu sai na ce a'a mu tashi mu tafi wurin karatun nan yanzu maimakon malam kaɗai ya gan shi a gaisa to a sauran ɗalibai ma duk ga su a gan shi a gaisa da su kuma alhamdulillah malam za ka ba malam rakamin jawalarka eh. ah, eh, shi kenan saboda malam yana son duk wanda ya je a ziyarce shi zai ji daɗi masallacin shi can masjidu ali a nan cikin garin makka muna roƙon allah ya saka da alkhairi kuma za malamin shago zai dan faɗi kalmomi na maraba da kuma bangajiya da godiya ga shi malam da kuma dan faɗin wani sako ga shi malam allah ya saka da alkhairi malam bismillah alhamdulillah muna ma malam barka zuwa zariya allah madauke sarki ya karfafa mana wannan zumunta na addini da da'awa da ya kawo mana kuma <clears throat> wani abu guda ɗaya da ya fi ƙayatar da ni ya birge ni kasanton ya an haife shi a maka ya taso ya girma a maka hausan da yi ni ban ji bambancinta da anan ya taso ba ko bambanci gaskiya kamata yi a ce an samu mana da wata dama a nan haramin maka da na madina a cikin masallacin ka'aba a ce yadda ake karantarwa da wa'azuzi da larabci ya zama ana karantarwa da hausa haka mm. domin rashin wannan ya sa da yawa daga cin alhazanmu da ke zuwa aikin haji sukan dawo ba su fa'idantu da irin fa'idin da ya kamata su samu ba ko da a can ba a samu ba yanzu misali a ce a nan masallacin mala a ce ya samar da lokacin da za a ga ya zauna yana karantarwa da hausa mutanen mu duka za su ci duka muna yi amma su kula ba za a sanar da su insha Allah to alhamdulillah yanzu dole za a sanar mutane cewa wa'azin nan dai ana yi to malam muna godiya Allah kuma ya bar zumuncin mu kuma idan Allah ya sa muka shigo aikin haji ko umara to Allah da mana da masauki mai muhimmanci a garin Makka mu kin daga na mu ma a wurin sai dai na biyu a zan so malam in ya dawo markas ta kwashe mana ko ka shiru tuntuni aka ce mamala yana ci gana ta fajjari al'amura na ilimi to ya kamata akalla aka dawo to kuma anan ne za a daura a tsakanin ku <laughs> a to ya yi markar ni bako ne a kama kama nan nan ne bako in ya shigo na ba zai fita sai da izini ta izini eh to shi ke na gane inda aka hana malam izini yanzu malam yanzu addukul laysa kal khuruj haka haka addukul dalama eh. alaikum tafaddal ya shigo na sai an bashi izini yanzu kun ga malam dai ba bashi izini ba ke sai yau ne malar ya sami izini to in malam zai shigo insha Allah mu ma za mu je bakin kofa mu kafa mu tsere. maraka mu ya zama akalla ya gabatar mana da daura na maza da kuma daura na mata da akwai majalisi da mala ya sani mana da mata a nan ya kyauta a ce yadda ka halarci wancan majalisi ya zama kazu wannan kuma mafi yawancin ɗalibai wannan lokaci ne na jarabawarsu da za ka suna jaraba a biyu da foli da sauransu to kowa ya shagala da jarabawa to za ka so a ce sun ga malam kuma sun fa'idanci daga abin da malam ya faɗi Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi dan uwa malam Musa Sahabi Allah Maɗaukin sarki ya tsawaita mana rayuwar shi kuma ya kara mai lafiya wannan kokari da himma da kwazo da yake Allah Maɗaukin sarki ya sa cikin mizan na kyawun ayyukan shi kar Allah Maɗaukin sarki ya gaji da shi ko ya kasalantar da shi akan wannan hidima din shi ko malam kamar yadda Allah ya kawo shi lafiya Allah mai da mana da shi garin maka lafiya kuma Allah ya kawo mana irinsu da yawa kuma Allah ya sa yi ta zuwa Najeriya yi ta zuwa yi ta zuwa yi ta zuwa babu kakkauta kuma da izinin Allah wani lokaci in malin ya zo zai je haɗe haɗeja wajen waɗannan yan uwana shi ya kamata mu je baki ɗaya da zumuncin ya karbaba ko da baya nan mu rika yawanta ziyarar su su ma suna ziyarar mu so da yan uwan takan ta kulle da kyau Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum na nuna malam bara can da je umara wata kungiya ga suka gayyace mu a ta'awun wa ta'alum a ta'awun wa so mun ziyarce su har su da suka ce mana in Allah su sai sun biyo mu Najeriya duk da su gaskiya larabawa ne sun gayyace mun ci abinci to harkar nasu na hatif to ya ɓace min Eh, shi kuma su ba mu ci gaba da communication da su ba eh, eh, to muna roƙon Allah ya saka da alkhairi malam jama'a mun ɗan ƙara lokacin karatu amma na san Allah ya so ba zai zama da takura ba yau sati kuma alkhairin nan ko ɗan yade gashi an samu zumunci tsakani muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi duka wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum